to dakta a matsayinku na masana shin yaya gwamnatin ta zo ta sami tattalin arzikin kasar ne shi dai tattalin arzikin kasar najeriya wannan gwamnati da muke ciki yanzu ta zo ta same shi yana kan yanayi na koma baya ba don wani abu ba dukkanin tattalin arzikin kasashen duniya ga baki daya akwai zamanin da yake zuwa wani lokacin su hauhawa wani lokacin kuma su yi kasa abin da ake cewa fluctuation so a wannan lokaci 2014 2015 yanayi na lokacin da tattalin arzikin najeriya ya yi kasa yadda abin da ake ajiyewa a foreign reserve rarar kudin mai da ake ajiyewa na kasa da kasa ya kasance ya yi kasa wala allah saboda wasu dalilai da yawa dama a wannan lokaci abubuwan da ake la'akari da su wajen gane karfin tattalin arziki mafiya yawan su daga cikin su sun riga sun yi kasa a lokacin da wannan gwamnati ta shigo mulki to bayan da ta shigo mulki sannan a hankali sai kuma muka ji ana cewa an fada wani yanayi na wato matsanancin tattalin arziki kamar ma an kusa a shiga wani yanayi da ba a fatan shi a wannan lokaci me ne nemi ya jefa kasar haka to abin da ya jawo yana ɗaya daga ciki shine waɗannan kuɗaɗe da ake ajiyewa a forin reserve za su taimaka a taimaka a tallafawa darajar kuɗi darajar naira da ba ta faɗo ƙasa ba saboda tana faɗowa kamar ta faɗo a wannan lokaci kaga matsaloli ne masu ɗimbin yawa za su zo na rashin aikin yi na tsada na wahalar shigo da kayayyaki waje na wahalar sarrafa kayayyaki a cikin gida uwa uba kuma siyasa saboda siyasa ce kowane dan siyasa 2013-2014 ana shiri tana tanadin ya za a yi a ga an ɗebi kuɗi an ajiye saboda idan 2015 ta zo a yi zaɓe da su wannan sun taimaka abu na gaba kuma da ya saka 'yan siyasa ba sa so su fito da matsalar da ta shafi tattalin arziki a san ta har a yi maganinta domin alamu alamun recession din ai ya riga ya fara tun daga 2012 amma ana ta toshewa ana cewa ba matsala ba matsala har sai da abin ya zo ya zama labud da bayan da za a yi shi recession abin da ake nufi shine wani ci baya na tattalin arziki yanda alƙalamin da ake amfani da shi wajen gwada tattalin arziki yaya ci gabansa yake yaya growth ɗinsa yake da me yake karuwa kuma da me yake raguwa idan yana karuwa fa ni'ima karuwar sama ana so misali ta kai kamace daga kaso uku cikin ɗari kaso hudu biyar zuwa sama to amma wani lokacin sai ya kasance tana raguwa daga uku ta dawo biyu ta dawo daya to kaga wannan shine ake cewa an faɗa recession hmm. an faɗa wani wadi wanda ƙasar ta kusa ta faɗa ta duk wato a wancan lokacin saura kiris a fada kiris saboda idan ta wuce nan za ta iya koma depression depression shine ta koma dibke yanayin da sarrafa kayayyaki zai zama mai wahala saye da saiwa za su zama masu wahala to me kuke ganin gwamnatin Najeriya ta yi amfani da shi wajen farfadowa daga fada wacan mummunan matsala abu na farko dai shine yarda da gwamnati ta yi kan cewa lalle an fada matsalar wannan ya taimaka kwarai da gaske da kanta kun kun yi ittifakin ta da kanta ta yarda da ta an fada cikin wannan matsala ana cikin wannan damuwar to wannan shine abu na farko da ya taimaka in ka duba zaka ga kamar abin da ake samun rara ma ake ajiyewa a foreign reserve kaga shi ma yana kara sama to dakta ina shawara kenan ga gwamnatin tarayyar Najeriya don kaucewa fadawa irin waɗancan matsaloli shawarwari dai suna da suna da yawa na farko dai dole ne gwamnati ya kasance su rika duba damuwa da al'amuran jama'a misali idan an muka bayani akan cewa tattalin arziki ya dawo daga wannan durkushewarsa ya sake dan dagawa an tara foreign reserve amma idan ka duba kuma ɗaiɗaiku ba za ka rasa matsaloli ba bila adadin a cikin al'umma yanayin talauci yanayin tsada yanayin rashin aikin yi yanayin rashin abinci duk suna nan a cikin jama'a to dakta muna godiya da wannan dama da ka bamu to jama'a assalamu alaikum warahmatullahi